Dan dangamat di eh, irga furo irwan hinkun video aro ma ifo ifo no irga cebir wani video wode mora manci kala gmail ga salan gmail bon wat kulu eh, gmail manci kala ai kan batkan gmail ganda no fo portable rada hay kusinda na fayadin kine asino anga di gmail ga salan abon da bayan diri to gmail na fa kan sai portable ai kan portable bumbo bumbo da eh, asinda na faga to gmail zamin portable gi hinga sara ga darai gmail bin da sindi yadin kundi jinay goni sen portable ra sar wala daray 00 nonika to gmail o binde an nina faga bisa ay gmail kan bani portable asena sai de salan gmail bum da bayan ay fargan gmail bum sanne to hin kuna borfone ha youtube o bon nga ha ngay kege na mate se commentaire ra youtube o bon dini borfone ha youtube o bon anai se ay min ga chabe walai mu burai chabe matano borga ga eh, profile daga gmail bon dai man din ya wala profil mata no borga tega profil dake gmail bon eh aigi hingi chaba bora ise mat kan borga tega profil dake gmail bon manci har no kan gabu amma ai skai wodinga aigi baran sai hari bobo gmail ga da video amon ku da video ku mo aigi kokar ga baran sai hari hinka wala ihinza gmail ga aigi ga bora da gmail ci na rako ina zama ga hinka te bora kan yan eh, ga video wone guna da bayan kuliman di video is ni wala imne video jare kai te gmail mo yarin ga ga fahiman daran sai gmail na fa yan kate mai ga har yanci kan manci video is wodi yara gmail na fai ga bagumo gmail sun da na fukul kan asite eh, gmail portable ra zama eh, ni whatsapp do hare ni tiktok do hare ni youtube do hare instagram do hare hey dinga ba haikul kan ni ga feri gmail bonno ni ga feri hay kulkan niga feri gmail bonno niga feri hay kulkan niga feri gmail kan kan na kada whatsapp eh, zama hari bobo gona kan borga feri kan dole gine da numero da eh, hari yamo gona kan dimba dingan na gmail amanto numero danga tiktok yan danga instagram yan danga eh, gmail facebook yan danga halhan youtube yan hari bu gona kan dreni ganda gmail iba fo da numero yadin ga gmail a ganda na fugumgumo epi gmail dinna dinna hari fo fere kontu fo fere da gmail ni sin da problem numero a hinga dare ni manduwa ni si hinga dumbu numero gi hinga sara eh, wala hankan ga himanda yadini gmail sin da yadin gmail din banga feri gmail bon kontu la kalogo kanante haya kan ni ga hagwai daga kini gmail kontu ai bai ga kontu fo feri zama jirban da irne tiktok konta kan borai gogoi da ne wo isigi borai bana amma yinga feri ni se africa eh eh europe ya e wana sare labu kontu <clears throat> kai igin bananda eh ainu fere bor fo se ayi <laughs> mil kaga die video abun boda ainu feri ase aina se to ni koddo ne ya da ni jimelo kan aina ferin da aini hantum aina samu ko kargi hantum tirai zaga nga gmail o dini dinga gmail o koddo nganda eh, tiktok o bumbo bumbo kai feri ase da tiktok o koddo zama gmail o na in feri in feri wote da da koddo koddo da gmail o aini hantumwa wani tiktok o wana yanno gmail o bumbo bumbo da dinga bumbo bumbo koddo aini hantumwa wani. gmail follon kano kodda ino fay yani ga yani gmail da tiktok koddo hantum wani yani gmail da gmail o koddo bumbu bumbo hantum wani ayina sa mi hantum trace ga mu ko gigisi eh imes ko ga dara se wali mu funa bun wara zama a gmail o mayo da gmail o koddo ino gaci haye kan ahima ga hagoide normal kula ne sai ngagi hantum eh ngagi capture ekran ngami da ke facebook ngami yagi da ke nga tiktok o bum konto bum bora eh ay mila da nangu foyon ne. to kul kan idea kula bina pat kan an vocalo te si hala gidu responda se kula bina pata mus ko gida kala gi responda se ngana ina samu hagwa ina gmail oda goda sirro matkan da sun yi bon san buku wonu nya hayyan baba hayyan ga da ke eh matani ina se tiktok wala facebook wala instagram wala youtube yanda ina gmail odin mu koddo dina mu hagwai da a masati yara ina zama A agime lo koddode ni an ga bumbo bumbo da yan e, ga wani sirro yani ga dinnin sirro femo ndi boren wona zai duya ban zai di fota ki borayen bar kulu zani idu borajime lo walidu a ban dai abandaino ya hala nganda koddo go charbandan na bora non da daino free yadin ga gmail har no kan bor ma hagoida a ganda na fugum gumo bar kul kan ganda gmail mo ko min gmail ma yo guna normal ma han tira is gadin singa ga ini bon wara mo ce ki ai selan video ramat kan kaniga tega gmail koddu eh din sin gmail kodu bai, ni ganda gmail ni portable ra, amma ni koddo bai ai selan abon mat kaniga tega dun gmail kodu bor kan fura youtube channel ora niga diya yadu ne ga selan koy ne bankan gaba nga ma gmail kontu fere selan abon kontu hinka ai selan abon hinza wala marje kulkan bora gaba ay kule selan ibon mat kan ga tega ai eh, ni mere dan ni gmail ra bani portable ina zai wala da raini sinda numero problem wal ni fote wal ni video zama be kan hay kan da bayan kulga dor dai no ni mere din fote din video wai de hay ni vocale whatsapp wani to ikunu ni gingi dan jimelo ragisi kawai da bora ni portable zai portable da zam so bai da ni gudu portable ta gi ni gine kusi no kan siye ka ko ni to yi mil kan suaran faham da gmail eh anafa ni gudu portable ta gi amma Gine kan gara da email ni se gudu koy ne amma da gmail go ni ni gudu portable ta jini ge gudu ni jine zai ne koy ne wadi no ke kan ni portable wadi dare yanwa chimino portable ni ze ni se amma aga asiduru ni gaga to imine haya kullu ni man duwai koy ne nan ga ne wala kalkane foka to gmail a kokare kan ga te ra ikai ni ya noya zama email kan borbo ba gono imanci chauko yan eh wala hankan ga iman da adin zama so zamano da bayan kulu bore kayan tare la bai rawa gabai eh, e goyce eh, ci yan wala yan kulfar email no email ni ga min sai ni du goyo wala passport no ni go gate wala yan kan ni gate eh ikulu da bayan kulu email bon ni ga san min sai ininta ni goyo goy filana yaddan da ni ima min sai email wal mo passport filana kan ni go gate har bobo iri da no sifa ham da email amma email wo dine email wo danga borai ze internet boro Internet ra boraize mat kai go i dunya waray go boraize yan so i ra din di boro ni gabe kan wallahi no to anno internet ay nga mo email nga ci boro ai email kan fahaman di ngai sibala nga hinga faham go amma an ga faham mo dole zama <laughs> mat kai go kusan o kai a himaran ma faham yarin ga isi kukan da ran ga irin ko furi wani video ara ay imke balance mat kan borga te ga profile da ke eh, ni google account obon google account mo ngande email ngeyɗeno google account o email o gmail bora ngene gmail bora ngene email bora ngene google account o to ngeyɗenoya bora mo ngene play store account to to bora ci play store account no noon ne su famda to no ay kula fo eh, iri koy cabaranse mattuno borgatego profil de carbon daidai har yankan a hime mu caba wadin banda mu a gi caba insha Allah da video a nirno dama man kugumo zan borai go hen da video ku yawai. ai ay dikan bar mata ku ko bare ba fahamda bisa yi dunguya irin ko free video ara musu tinya ma anya ko sin follon ka dai no zulkarnain saidu ga bai da eh, zul mai zamani official ara mir video ya like like odini like odini do hare like odini do hare in daran istimakel sai zama bore zangumar ga gai video guna zambar amma bore kan ga bai sai kai video abori milan bai sai kaman yan odinga kai ni fono ai sai bai video shi kanaran sai wani wani matkan gote Eh, matanogote <laughs> laiko da an ma kokarin laiko din commentaire mu an kokarin da commentaire ba bonbon ize anno danga matke ga ki da aran tangirse bonbon izi laiko da bonbon izi ta yango da abo ne yango badal ni stani ga isai ni ga ni connection bun bonbon e kun su zuman dara iyaka eh me ga kan ni ga sarga video aguna daino arano wadin kulka ni abo ne ma abo ne me ga nasara ni laike man like me ga nasara ni komante man komante me ga nasara yani ga wakan sar video zo din bonde din na wani yan tenga dai no din mani te mun ga dai no ya ringa mi te irse bisa majangi te irgo charbanda ir koy fur video zo amma halir ga fur video zo ra irgi ce baran sai like ko ki ga ci mata no iga te da zama igo ga ci si ga kan daran sai ga ce baran sai igi ce baran sai matkai ga te ga like ko te da youtube ra dingo gir video aguna irge ga ce baran sai abone yango irge ga ce ba aran sai koy eh, ni hal son ho eh matani ga na sai commentaire ra wana nga mo irgeche baranse da hankan ga himanda wani yang baran se gina daran na guna ga irin koy gufuro ir video asalo haya kan magin na video te woni yau danga harda kirga bayim baran se borbo ba gona igane se like wo commenter wa abone isi bay igi guna haya gi fu ise charra isi fayan kaka chara to ima gane kan da wani kan ai video insha Allah kai ga te rahino ga kakula ga kinaga aran se zamin ga bumboda bayraino ay gusu bay gadan aran se youtube ra hay fo yan ken ken ken kena ngai mu ara mu fahamda irin ko furo irwan video tangamat karan didingo ga video an gunnigi de video ase ganda ne way profilo no ne ay mayo no nima guna ima yo bananta ne wani gidi hantumo won boren aga ka cire boren kwara ino bindo eh, e ga bi wone wandi biri bindo hantumo ga kware e eh, abone o kirga chino ya profilo tange e eh, mayo tange bananta ne hare Eh, no niga diya matuka andene kam goran an saga nanguyan hantumo kai kirai nanguyan mo kurkutu kwarai no hantumi zai ni nima baga zallan baga gin no mondu ma wone ni gidi yojen di haro kan ai gici din ngane ya nima lamba yojen di haro di moga zallan lamba yojen di haro ga gidi a gin no mondu ma wone ista chino ndi halbe na wana o ibiyo kanga eh, ka hinka koyogo ba man ka ibi de mugunu be na wana nan kan hangaizi hinka kai ni kan bozo ni nima lamba aga no nofondo kan za ina video tan iga kan da ni seni tabula bon beni kinna video ta gitan amon to bor fo san ban se eh like ay e kirga ci mo jemo no aka manyango daran gunni anga di waidu kan manyango ya eh ago fonko kwarai e fo zan lamba kan manyango dingani gidi aga bi ne hare waido di mogo tonton yani ga irga lamba kan banyango ga irma di eh anga di za amma guna an bori za lamba ga anga di aga kuleru barmai mana aga bi Eh, dangamat karan goga diada illan baga aran dinga ne ya abi ne wo mote wo dukin fo jingina wo nago nemo sibi amma so za illan baga aran di kamanyo kan gair gena malam birse dinga no ago hal ne hare profilo se ganda bananta gair me ye ka irin ko furo eh, commentaire ira kiga ma anga mai gena se komantere komantere An andi ne wo ago wo gucin dugu ne wo binez bineze wo za allan bano da nigidi aga fitin sai mo nduma wane borai kan commentaire sambe sai ne mu mugun ganda ne ma lamba ganda yi no fondo ma hantum dini zan lamba ganda no dini nige di aga da ni ya kinkin andi bombon ize ni a borai an bombon ize yi sai direct kare di koi kar ganda nan kan bon izo go dina na no ga gayino nige di imma imma na no ga gayi ga ce boray sermidi gano borai ga faham boran kare di na na anu ga di ga bombon izai ka ban su wani hantum nin kan ga wani hantum mo deja nigin ga hantum ga sambirse eh dina bombonizei ai wani gidi ga so bai ga kanango bomboniz kul kan ga lamba ga kanango eh nan kan da ne kan bazo fuyi fuizo ora andi bomboniz misali rin malamba bomboniz foyanga eh di ka gano borai ga faman di lamba wani yanga ni malamba ne hare hanga zo ga za lamba hanga zo ga ni gidi ga kwai mana ga kwai na sambano ya eh na sambir seno an dinga ne ka gornan go raya yani gani moni commentaire no su wani hantum no ma bumbung izi sambi sandi borek borbo ba sambir se neo eh boren hantum boren mo kan wani hantum bumbung yi ni samba to commentaire kirga din commentaire mo ne ya yarin ga irge ye koy partage yan wo mo irmi cabaran simat ki ga teda dinka yawo gidi eh nango hanga wiz gono video ase ganda ne wono ya zalla ba hanga wiz odinga ngi ci partage ngo ngi ba ma sey nyak fo sina fo ensi media no do groupe rano da hankano ngi di whatsapp ga ka zalla ba hanga wiz ga whatsapp ka ni malam ba whatsapp ga ni mere kul ka san se de groupe ni malam ba misali ro ga lamba ni mere woni ga ngi di ganda hanga wizu fogo fattani sena ngoni malam binga mo ga zalla ba ga ndinga ne ya a makalam ba ne o sambayan odono ya hanga wizu wane do za lamba no din nigidi aga koy bora do to za bora lamba bogo ga direct bora koy ir wani video ara misali ir malamba ga ir gadi andi wala za ir lamba ga kan diri video ara nan guze na ra koy ne to yan bon ir go saran wat kulu abone commentaire like eh da video sai yan wodin ngano wani irin koy free video ara daga matkaran di dinga bani ma profil barmai ni wani gmail o sai wani ga ban profil da ke ni gmail o bo matano ni gace fonda hinkano fonda fa parametro rano ni fonda fa mo ni gmail fo bumbo bumbo wada rano ni gati dine gmail fu borbo basibe yarin ga irma chabaran se fonda hin kakulu sintina da gmail fu woni yanan kande ne kam zoti din kanga emo dingo anga di ganda yi hantum gmail arandi ya portable jare raman cin na kada amma matukul kano dinguna yi hantum aga gmail jale portable jare ra envelope is halifo ga ka portable so portable tegi tege bayan kulmo yana aka ni malam baga din furara gin no mondu madan ga yakin kine ni mugun ne bene nan kan di SC zo din go to ni mo ni mayo sinti na kan woni gmail obon din gano aka da SC no da A no ni gidi aga ka ni hare profiles kurkuti za halo din sade panda ni mayo ala halo matkan go ni ma ni gmail ma sinti na bon no kano din eh din lambano da gin no mondu ma woni handi ne wai dan jere eh jere votre compte google nodin ni malam banodin ni dinga mu niga lamba zo tangi amma irwo ganda no iriga e lamba eh, irma si din lamba ganda agi no mondu wone dani no mondu wone eh, nigidi aga fitin sai yakinki yaringa irge yega koi parametro ra zama fonde hinka kunne dai ni kan dani yani ga irko parametro a dikka to ne irmu kontine irma fatta irmu koi furo ir wani parametro ra parametro ya bora kulga parametro bai ngane ya dine parametro ngane wone o e, nan kanni frogin portable ore glass e kulche e, eh, angle chi na gai gana se setting to ngano ya irma furo parameter ora dir furo parameter ora a memta ga fitir se mondu ma danga ya cincine da fitin se mondu ma wane o niga candi kwai dinga ba niga hantum niga di bene igin fonda ma hantum fuka niga ba mu ceci dinga ba gaba daya niga hantum google bene kangana nima su ceci ga tabi nin kanga wani hantum niga hantum google bene din si ba mo Eh, nigi hingi kaga fuizo ceci dinga bamo niga guna neo eh, bene dini hal bene dim eh, niga guna nan kan hinga hantum nima hantum no dini google gaba da yiga kanda ni sai ban kansu ni hantum mo dole kare na fuizo ceci moso moso eh, ni wana portable ora agin kate portable rai gila zai fai aran dirwo arama ramat kai tene ya jeno idan aga mayo mo google no idan nodin an ga zallan ba gani gida ga fitin mu mo ma wane mu gunne o ganda bogo din kidan jere kont gogul dini zan gunno de nigi di bogo din ra hantum kware ino gono boguno ba manci boguno dai mu gunnan godin ga bori ni ma lambano dini zani lamba ga fitin sai mo ma ni mi hin sura ga so ba windi windi eh ag ka fitin mu mo ma wane, to da fitin mu mo ma woni aranga di kam gingina mo ma karra irfuro ganda son ho wana eh, ikula follonku dinga ni maka fura nango eh do sa pan din portable o ma kan goni gimelo bo mayo sintina garen da ano da beno da esno da jeno din yanodini ga woni wai esno irma kara eso bo no mon numa woni magunne o ganda ni nima din ine masuban foto dinga bani ga samu foto gaba ba da foto goni portable ora moni ko ka samu zan la mono din ine no mon ma woni ne o foto kango ni wani portable ra eh no woni desan desan foyan wala foy foyan dinga ba da nimada kede shengaidin rafo din Ni mu ko guna ni galeri ora foto kan gono wani portable ora ne gane foto kan gono da ke nima lambanango din lamba no din lamba no din gidi aga fitin se eh ni wana fotai do mondu ma woni na fitin se din da fitin se mondu ma woni makarne yo bogo wodo zani kar bogo wodo agini ha hala ni gaba mu foto samuno gaba daya wala foto goni portable ora deja dinga ba mu foto sabu makarne yo foto din do eh, nim koy mem ta kamera ga kanisi kamera ma kanisi min fota samu kani ba ma dake ni ma a dake ni wana gogulo konto profilo bon dingan na fota mo deja ni portable ora ni ma karnango din karnango a mem ta konda ni portable ora eh, irma karga cabaran sai hakan na nin foto ido danga ya cincine to iro foto wane no riga dake ga fahamandi borai sai misali irma lamba eh, foto wone wo ga zairi lamba aga niga di aga bisandiri aga kanda irse ga gorandir sinam kan irga hin ga regile ga hinse ir lamba ga ir mahin suru kaina fo dani din hin suru kaina fo niga di <clears throat> a mem tan eh ago ago mana ago rese ga gorandi ago ce ci ga gorandi no sare pandin connection ala halo aran goga di wala gonga wundi hunyo ga anda kan da ni mondu ma woni da kan ni mondu ma woni hin ga lamba ne bindo raga ta can diga hinse matkani ga ba maka normal an gode go ga can di konda go ga can di kande dinga ba mo nigi hinga fota bare ni malamba ne yo ganda eh nigi suba ga fota bare bare nigi suba ga fota bor bare ni godi fota go bare an godi fota go bare nigi hinga suba ga fota bare bare ni godi wala eh dinna fota bare fota ka normal nan ki matkan niga bara da ni malamba ne yo ganda agin nomo ma wane me ga lamba ne yo ko ne za lamba nan go nigi di aga bisan da nin en même temps dinga ba nigi gune ne yo be dinga ba bora kulmati ni profilo kan ni dake borakul madiya ndinewa go tule mon borakul gi diya? amma din ga da kanewo ganda nigidi nin da ganda chotore hinnono gidi eh ni wana profilo nin da ganda chotore mana email odo hare da email anga message te kesa anga da email chotore ngi hinnono gidi ni profilo Nin da kane yan ga irwo borakul nirga ba ma dir ir email fota wala mine ir google konto fota yan ga bena no ga faida nimmo nimo subai ga faidin wana bene irga din nango nan nango ne gidi aga fitin sai mondu duma wone o agoga ya gaba no ya amma kada din na hinsuru kai fo da gor mo hal so dinga ba nigi hinga barmai din diya man kano ni sai ni nigi hinga barmai eh ngamo irga irmi hin hinsur halama kandiri zama man gorga bangina to a ban ne ya dinga ba eh irmi hinsur kai na fuhan ho dinga ba nima barmai walmo nima tusu ikulne neo barmai yango dono zallan banango irma lamba gace baran sa konda nin fonda zena randi wala niga bani gihin koy ga barmai neo modin lamba ga tusuno gayeti matkago zaga yaran a agora ya aran godi wala to mu furo banda nan kai rigin furadin aran ne ya zair ka andi a barmai ga mono din koy ne yani ga nan guhin ka kula a barmai aran di neo mu a barmai neo mu aye ga barmai nan guhin ka kula an godi wala Nan guhin ka kula barma mai ga nan kulkan no ni gogula kan kanto ba mai sazu no te bor fose ni gogula kan to ga ni gidi kan foto wane no koya do foto kan ni da kare no koy borado an ga nan kayir gir video ga ine ya eh aran masidin yan ma video amma like da matkin naran bada aran ma sai mo nya ko fose ne mu duga na fanda aran mu commentaire bir semo